Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta tanadi 'yan sanda dubu biyar da za a jibgi a majami'un jihar da ma sauran wasu wuraren taron jama'a a lokacin bukukuwan Kirsimati da na sabuwar shekara. A wani taron manema labarai dai, kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Alhaji Abubakar Marafa ya ce sun ɗauki wannan mataki ne domin tabbatar da an gudanar da waɗannan bukukuwa cikin kwanciyar hankali kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Na amfani da wannan dama in yi kira ga 'yan uwanmu kiristoci maza da mata da yake kirsimati yana gwamatsowa da bukukuwan da za a yi na tabbatar musu da kuma su mutanen jihar niger za mu gudanar da duk abin da ya kamata domin tsaron dukiyoyinsu da rayuwarsu dangane da haka mun kaddamar da shirin wannan aiki wanda muka sa 'yan sanda sun kai dubu biyar da za su je wayannan wurare domin su tsare rayuwar jama'a da kayansu za mu tura su wuraren ibada da kasuwa wuraren shakatawa da wasu gidajen mai da hotels za mu kuma kaddamar da za mu ƙara kuma eh, sintiri a kan hanya na 'yan sandan da suke a kafa da 'yan sandan da suke mashin da 'yan sandan da suke mota Shugabannin Kiristocin dai sun ce sun gamsu da irin matakan da jami'an tsaron ke ɗauka, to sai dai shugaban ƙungiyar Kiristocin jihar Naija Rabaran Musa Dada ya ce a wannan kirsimatin mai zuwa za su gudanar da addu'o'i na musamman domin tunawa da waɗanda suka mutu a harin bam ɗin da aka kai a cocin St. Teresa da ke garin Madalla a shekara ta goma sha biyu. Cikin eh, ranar nan za a yi addu'a domin tunawa da waɗanda aka bar su wato mamacin iyalinsu na tabbatar za su yi addu'a domin su mu ma ko ina inda muke za mu yi addu'a domin su kuma muna da abinda muna kira carnival za mu yi taro a ranar shida domin ci gaba wannan buki na christmas kuma za mu sa wannan ma a cikin addu'a a halin da ake ciki dai bukukuwan kirsimatin na wannan shekara na zuwa ne a daidai lokacin da matsanancin karancin man fetur ke addabar jama'a al'amarin da ya jefa ɗimbin mutane cikin wani yanayi na takura Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.